da wannan abu ya Allah ka sa kada a tabbatar da wannan abu ya Allah ka sa kada a tabbatar da wannan abu sai dai baka ga kawai a gida malam an kama daki an gyara an sa fanka da AC da tile da interlock da 3D tarazo da mobile kawai shikenan ana kayya kayya za a kawo amarya kawai sai ga wani murkushe shan kato ya taho a lullube ana ya aka ana ai ga amarya da ta shigo bala'i to duk wannan bala'in da ƙasar nan take ciki fa to yanzu kuma kun ji wanda ake rorowa kuma wani ma ake a ci gaba da yin wannan inda za a zo ƙasar da ƙasar da za a zo a dinga fama ana ta rigima ana ta fama mutane sa kai da ba wani laifin kirki kai ba kai ne zaka je kai ta shan bakan wahala amma wanda ya laifin na rantse maka da Allah ana kamo shi kankace mai an sake shi ba a nan ƙasar ba aka kama wato ainihin ingege yake ko kirizgi gwamna anambara aka je aka suke ba suka sato shi daga ina aka je aka sato shi gwamna anambara aka zo aka zo aka rufe shi ana ba shi teba wando daga ƙarshe a nan ƙasar ba aka zo aka kamo ga wanda ya saci gwamna ga kuma wanda ya saci akuya wallahi aka zo da su alƙali zai masa shari'a aka ce to kai me kai aka riga wannan ya saci gwamna wannan kuma ya saci akuya aka ce to kai wanda ka saci akuya an ɗaure ka wata shida wanda ya saci gwamna shi kuma an yi mai shi kuma wani fati yake pdp ne to an kore ka daga pdp a tashi an gama sharas yadda ka san ana tatsuniya hmm. Allah ya gafarta mana in za ka ba Allah ka ba Allah ka samu kalmar shahada ka kakkaɓe kakkabe ta ka gyara ta kai mata sabis in ma wahala ta wahalar lahira za a tafi ka rungumin kalmar shahada ka tafi wallahi amma wallahi wannan najeriya ba kana ganin ka samu guri ka baje koli ba a baje koli a baje koli ga duniya na yanzu duk wani wanda ya tafi sai kaga kwamma ma kaza duk wani wanda ya tafi sai ka kwamma ma kaza kwamma ma wancan shugaban sai wanda ya ce kwamma ma wancan wani ma kan ya tafi sai ya ma fara baku albishir ya ce in ya tafi ma sai kun ce kwamma shi wala tana wani kan ya tafi ma sai ya fara baku albishir ya ce to ku shirya amma na tafi sai kun ce kwamani to gashi nan kuma haka ake ta tafiya malam hajiya masara dubu ɗari malam hajiya masara ta zama hajiya a to akwai ma ai shinkafa ko da yaji ka dan barbaɗa billahi lazi kawai ka ci wallahi tallahi amma tuwo yanzu kan nika masara ka tsawo ayo kayan miya ayo kaza shi yasa yanzu mafi yawanci ma general ake yi ko a gida ni ma haka nake yi general da rana kawai ake dafawa an dafa sai in ce to a rage zuwa can an jima sai a yi wumi ɗin shi <laughs> <laughs> to ka za wallahi ko ce bannan tarugu aka ce an rabu da kai ka haɗo tarugu ka haɗo suka zara albasa da waye su kan yaga ga suna neman su kwashe ɗari biyar ba in haka da yara da yawa fa in yaran ka ɗaya biyu uku to wallahi sai ga ce bannan nan ya ma fi ɗari biyar to albasa nawa zaka so tarugun nawa zaka so eh no za ka so in ka haɗa kai lissafi ko mata ɗaya kake da ita da kai a rana ƙaddara za ku iya cin dubu uku in za ku iya cin dubu uku kenan a kwana talatin za ka kashe dubu casa'in za ka kashe amma gwamnatin da aka ɗauki mutum an gaza biyan shi naira dubu hamsin dubu hamsin an gaza biyan shi shi yasa gwamnan jihar katsina ya ce me dafa indomin kofar gidanku kai mai digiri da ka samu aiki mai dafa indomin kofar gidanka ba zai fi ka samu albashi ce to kila a rana zai iya samun dubu uku ba ya ci indomin nan kuma a ciki kuma in ya lissafa ya fin da kaza ya fin da kaza sai ya nemi ya ci dubu uku to kai kuma dubu sittin ma ana ko ba za a biya ka ba to shi ya samu dubu casa'in a watan ya bi shi kenan Allah ha gafarta mana annabi musa alaihi salatu wassalam ƙur'ani ya gaya mana Wannan ma utawajjaha tilka a madayana qala asara bi an yi yahdiya ni sawa sabil Wannan ma ware warada ma a waje da alaihi ummatan minan nas yazqun wa waje da min dunihim ta zudani. qala ma kuma khatubukuma qala ta'ala nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna shaykun kabir Allah madaukakin sarki ya gaya mana Wannan ma warada ma a madayana yayin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya isa garin madayana domin malamai suka ce lafazin warada kalmar warada a larabci tana ba da ma'anoni guda uku tana ba da ma'anan balaga tana ba da ma'anan wasala tana ba da ma'anan dakhala amma a wannan wurin walan ma warada ma a yana, ai walan ma balaga ma a yayin da annabi musa alaihi salatu wasalam ya isa garin yana, waje da alaihi umma sai ya tadda wata al'umma minan nasu ta mutane ya suna shayar da dabbobi ruwa wannan ya furmu firmutso wannan ya firmutso wannan ya koro dabbobin shi wannan ya koro wannan ya koro wannan ya firmutso a nan take ana wannan firmutsitsi ana kowa na kokarin yanda zai yi ya shayar da dabbobin shi ruwa annabi Musa alaihi salatu wasalam ya iso wannan gari sai ya koma gefe yana kallon yanda ake wannan hada-hada kowa yana kokarin ya ga ya shayar da nashi dabbobin shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi da bai yi kiwo ba duka annabawa na ɗaya daga cikin sana'a ce tasu a yi kiwo domin akwai albarka a cikin kiwo to ai tun da an gano kiwon akwai albarka shi ya mu tun da nan arewa shi shine muka riƙe? to sai aka ce yanzu ana nema an hautsina mu tsakaninmu da su ana ma take cikici da doka ana yanzu ma sha nan kuma a nemi guri ɗaya a rika tsaye da su kada su yi yawo su je wuri kaza su je wuri kaza Allah ya saka malam da alkhairi yana nan suna ta isar da sako kan wannan yanzu wannan abun kai da kake gani ana wannan ana cewa kaza kaza kuma mutanen nan da waɗanda ke kiwon shanun nan fa hasali su manya manyan da suke cikin gwan wallahi ni na san mutumin da sai ya tara nama nama sai ya fi shekara a cikin firiji wallahi sai ya kamo shanu guda uku ko hudu a zo a yanka su kawai irin ma kama kan prison nan ne kawai sai a makare su kawai wallahi haka wani lokacin in suka lalace naman haka za a ga an lodo shi an zo an zubar da shi a waje na ba gani ne da ido na kada ka ce wani labari ake ba ni na gani na san masu yin haka kada ka ce wai labari aka ba ni da ido na na gani haka za a bazo kuma a zuwa suke cinye naman amma kuma su ne ke cewa a tsaye da su to a tsaye da su me za a ba su ko rago ka ɗaure ko tunkiya ka ɗaure ka ce abinci za ka dinga bata ka rika sowa ka bata to ta girma ka sai da ita a yi lissafi da kuɗin da ka ci abincin da ta ci da kuɗin da ka samu nawa za ka ce in ma ba faɗuwa za ka yi ba amma in aka sake ta ta je ta ci ciyawa ta ci daga arzikin Allah ba za a samu riba ko ba samu ba za a samu to amma tun da an gano abin da ya ɗan rage mana kenan daga noma sai kiwon to an sassace shanayen mu kuma noma an hana mu aje a yi noma yanzu ga bala'o'in da suke faruwa kenan gashi nan daban-daban wurare ga bala'o'in da suke faruwa nan ka zagaya in mutum baka yawo baka yawo ka san wani sai an yi magana kawai sai mu jin yauje ya ɗauki kyamara kawai sai ya makale jikin kafa gadon shi kusa da matar shi ya rika cewa to malamai ma sun ce in abin ya ci a yi sulhu a yi kaza shi yana nan ba inda yake zuwa wancan sati da ya wuce mun tafi garin Sokoto muka je muka yi wa'azi a Sifawa daga Sifawa muka shiga wani gari Rumbu wallahi har karfe ɗaya na dare muna wa'azi daga nan muka tashi muka ƙara nausawa cikin dare ba muka shiga wani gari da ake ce masiri kaka muka raraka wa'azi har karfe ɗaya na dare ka zo kai kallon mutane sun taru muna a tashi suna Allahu akbar malam sai gari ya waye muka ce to ya aka suka ce to in kuka tafi yaushe za mu ƙara samun wani wanda zai zo ya gaya mana waye Allah yaushe za mu samu muka taso muka taho muka zo jikin garin sakwata daga sakwata muka taso muka zo talatan mafara daga talatan mafara muka shigo muka zo maru muka tsaya muka raraka wa'azi wallahi ne lugude bayan an taso wa'azi wasu suka ce to malam fa an da nafi din kai masu wa'azi fa mu ka san nan wurin fa nace to sai dai ku yi hakuri fa yau kun san wa'azi inda ta kama mu duroshi muke yi suka ce to sai dai a kwana a ɗarɗar muka gama muka zo garin bungudu muka gama muka shigo garin busau wallahi in ka ga abubuwan da suke faruwa sai hankalinka ya tashi yara ƙanana da mata da waye kana tafiya an an ga 'yan riga ka tana wani kyalli gani ake kamar kai ma kuɗi gare ka ana bin ka far na ce to ya haka lafiya ana bara na ce aka ce ai duk ɗan ƙauyuka ƙauyukan nan da aka tattaso su aka taso su to duk an taso su yanzu su ne suka faɗo da yaran da matan suka faɗo suna ta barace barace su ne ga suna a cikin gari yanzu waɗannan yaran da suke tasowa suna wannan barace baracen alkhairi za su zame ma ƙasar nan ko masifa za su zame ma ƙasar nan masifa za su zame ma ƙasar nan kan yin tunanin ko alheri za su zame ma ƙasar nan sai muke ta wasiya ka ce wallahi tallahi in dai sun yi ku yanzu ga yayyan mu nan daga daga local government na dan Musa garin dan Musa yanzu ya ta tana nan ta gujin hijira na zo na nemi kuɗi na kama mata haya in ciyar da ita in ciyar da 'ya'yanta in ce wani irin bala'i ne wannan nan kinkino ɗin nan fa ƙanin mahaifiyata nan kinkinau babban ɗan sanda ne amma ya aurar da yarinya duka yayyena da ƙannena ba wanda bai zo bikin ba amma aka aurar da yarinya ana kai ta nan keke millennium city aka je aka ajiye ta kwananta uku wallahi in foma kuke ganin mu ba muke ganin ku ba suka buga waya aka je aka ɗauki amaryas da angon duka aka yi cikin daji da su ita ce da Allah ya taimake ta tana da ciwo a ciki cikin ya ta ciwo ya ta ciwo tana ta faduwa wancan ya ga za a tsere a bashi kawai sai ya bata nan ya haska gefe ya ce kin ga nan in kin farfado to ki nan in ba ki farfaɗo ba kin lahira to sai mun zo kawai ya nausa ya tafi shi mijin aka tafi da shi zai da aka kai kuɗi aka kansu kuma sai ka tsaya ka yi tunani da basirinka wai kuɗaɗen nan idan an kai cikin daji motoci suke siya a cikin dajin gine-ginen gida suke yi su gina gida da fanka da ac da tile da interlock da 3 tarazo da mobile ko suna siyan kantara kantaran motoci end of discussion ko discussion continue highlander parado pomatic infinity ko ta langogini ko ta hilos suna siyan motoci ne masu zafi a cikin dajin o'o oh, oh, ba a siya kuma baka tafiya hanyoyin nan fa da muke bi baka tafiya waya wannan a kira ka da zaka iya minti biyu ka ɗaga waya wallahi baka iya yin wannan waya saboda ko ina jami'an tsaro ne amma kuma bai hana sakon ɗaya kowa a firgita yake karfe hudu da wani abu an kulle hanyar ba a fita daga abin da ya shafi bungudu daga nan za a kulle karfe hudu na an kulle ba a bi lahira ce kawai in ka bi sunanka daga nan kana wuce funtuwa hanya ce duk yan ƙauyukan nan na kusa da funtuwa duk sai dai su dawo fa cikin gari haka za a ga mutane mun dawo fa za a ga mutane da kayayyaki wai sun tafi cikin gari can za su je su kwana sai gobe da safe kuma su dawo garin su su dan yi rayuwa fur hudu na yi sai su tafi can bala'in fa da ake ciki kenan fa bala'in fa da ake ciki kenan mutane ba sani ba fa amma wai ana wannan bala'in amma kana gani sai wannan ya ce wai eh, wannan sarkin ma ni bai yi ni ba don haka na tumbuke shi nan kano wane ne wane zan kawo wannan ma ya ce to shi ma sarkin musulmin dama izzar shi ma ta yi yawa zan rage ta wannan kuma ya ce wani ma kana min wani gani gani zan zan baka kwairi ka tsina kenan kowa da abu wai ku jubu bala'in da ake ciki ba Allah ya gafarta mana walan